ko kuma a'a ‘ya'ya ne wanda suke masu kyau ko kuma a'a sukan ce in morikin ayaba yana nuna cewa fa a kabarin mutum ne ko kuma kurkukunsa ko suke ce a'a littafi ne wanda yake naɗaɗɗe saboda yawanci in ka ɓare da za ga yadda ka san littafi haka take a wasu ka ce a labarurrukan mutanen da suka wuce ne na baya wasu ka ce a mujalladai ne na littattafai saboda abin da ta taro na jin daɗi na nuna cewa abinci ne na mutanen aljanna ita ayaba. Sau da haka wasu na ganin kamar maganar da aka yi wa ɗalhin mambu ayaba ake nufi kamar yadda zo a cikin waƙi'a aya ta ashirin da shida. Suna ganin yana daga cikin abinci fakiha abubuwa na marmari na aljanna. Wasu ka ce a mawarkin da samun sutura ne. ko kuma suka ce soyayya ce da jin daɗi saboda haka mulkin albani yana da bayani mai yawa jama'a sai dai mutane su ci gaba da bibiyar mu a lambobin da muke sa editing kila mai yiwuwa wani ya zamanto in yi mafarkin ayaba ya zama masa aka ce mashi cewa ƙila ƴaƴa ne ko kuma wani a makamancin wannan ko dukiya wani ƙila ba haka ya kamata a fassara mashi ba jama'a muna yi muku fatan alkhairi assalamu alaikum